أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau litinin a inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun mina tarih yau sha biyu daidai ga watan rabi'u Sani eh, na shekara ta 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 21 eh, daidai ga watan ɗaya na shekara ta 2017 miladiya ah, za mu tashi a tamhid faɗakarwa ko kuma a tamhid shimfiɗa bi'ifatun rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu ɗan ba da ɗan shimfiɗa kaɗan game da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam dama kamar yadda malam Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis mawallafin wannan littafi mai albarka hikbatu mina tarih ya da labari zai ɗauko bayani ne na wani yanki na tarihi daga aiko manzon Allah daga rasuwan manzon Allah sallallahu zuwa abinda zuwa kashe sayyidina Hussein a ga abubuwan da suka faru a wannan lokacin a ciki idan muka lura za mu taho khalifancin sayidina abubakar da yadda ya gudanar da shi da abubuwan da suka faru sai na sayidina umar radiyallahu anhu sai na sayidina Uthman sai na sayidina Ali har zuwa kashe sayidina Ali Allah ubangi ya yarda da su gaba daya amma kafin sayidina Ali bai hau abin khalifanci ba sai da annabi sallallahu ya rasu so kafin mu yi bayanin rasuwan manzon Allah din za mu ta in brief ya shimfiɗa kaɗan game da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah an ci cuta nan Allah ban sana distracting dina da Allah ku yi haƙuri bi'ithatu rasuli sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malace fil yawmil ithnain a ranar talata sha biyu ga watan rabi'ul awwal imtanna Allahu tabaraka wa ta'ala alal bashariya Allah maɗaukakin sarki ya yi baiwa ya yi ni'ima wato ga ‘yan adam ajima a gaba ɗayansu bi yawmul ranar litinin afon fi yawmin a sani ashara min rabi'ul Awal, ranar litinin sha biyu ga watan rabi'ul awwal wato watan uku kenan na kalandar musulunci imtanna Allah tabaraka ta'ala Allah maɗaukacin sarki yayi baiwa yayi ni'ima alal bashariyati ajma ga ɗaukacin yan adam gaba ɗaya halittar ɗan adam biwiladati wiladati sayyidil bashariya wato da haihuwan shugaban halittu shugaban yan adam annabi sallallahu alaihi wasallam haihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baiwa ne ga yan adam ku duba footnote sharhi na ɗaya a can ƙasa wannan yawanci littattafan tarihi sukan ambaci an haifi manzon Allah ranar sha biyu litinin sha biyu ga watan rabi'ul awwal amma idan muka duba footnote na can kasa malace hunaka ikhtilafun akwai sabani kwarai da gaske tsakanin malaman tarihi fi tahdidi yawmi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen exactly ranar haihuwar manzo Allah akwai sabani kawai littattafan tarihi yawanci sukan ce rabi'ul ah, rabi'ul ah, awwal ah, sha biyu ga watan rabi'ul awwal sha biyu ga watan rabi'ul awwal akwai malaman tarihi da suka saba haka wanda suka ce babu wanda zai ga maka asalin ranan gaskiya ina fata an gane ko waɗansu suna faɗan sama da haka waɗansu suna faɗan saɓanin wannan ina fata an gane ko ga riko da wannan ranar ma har a ce za a yi maulidi duka an yi riko da abu ne na saɓani kawai na malamai a bi wiladati sayyidil bashariya Allah ya baiwa da haihuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyid shugaba shugaba shin ana kiran manzon Allah sayyid shine ga hujja a can kasa footnote na biyu qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi shi da kanshi yace ana sayyidu waladin adama yawmal qiyamati wala fakhra ni ne shugaban duk wani dan adam a kiyama duk wani dan adam da annabi adamu ne asalinsa to manzo Allah ni ne shugaban sa sayyid wala ba wai da alfahari na faɗi wannan ba ina fata an gane ko rawahu ahmad imam ahmad ne rawaito wannan hadisin a mujalladi na uku shafi na biyu lamban hadisin shine hadisi na dubu goma sha ɗaya waddaru niyu shi ma shi ina fata an gane Allah ya aiko shi wahadiyan a matsayin mai shirya wahadiya mai shiryar da wannan al'umma ta bani adam wane ne wannan shugaban bashariya din ko mai shiryar da su shine Muhammad ibn Abdullah Muhammadu dan Abdullah ibn Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib al-Hashimi ba Hashime al-Qurashi ba Quraishi wulida yatimal abi an haifi manzon Allah sallallahu a matsayin maraya wanda ya maraicin uba kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin shi ya rasu wa asha ba'da sadisati yatimal ummi wal abi bayan mahaifiyarsa Aminatu ta haife shi da shekara shida ita ma ta rasu ina fata an gane ya rasa mahaifin shi tun kafin a haife shi ita kuma mahaifiyar bayan an haife shi da shekara shida yana ɗan shekara shida iz mata abuhu wa huwa fi batni ummihi yayin da mahaifinsa ya rasu shi yana cikin wato cikin mahaifiyarsa wa matat ummuhu wa huwa fi sadisati min umrihi mahaifiyar kuma ta rasu yana ɗan shekara shida fa kafalahu jadduhu abdul muttalib sai kakan shi mahaifin mahaifinsa abdullahi ko mahaifin abdullahi kakan manzo Allah kenan sai ya ɗauki nauyi da kulawa da shi Walakin walakinahu mata ba'da sanataini shi ma baffan nashi kakan nashi ya rasu bayan shekara biyu kai da daukan annabi din ya ji ya dauki annabi sassala yana yaro don ya kula da shi shi ma kakan nashi bayan shekara biyu da daukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kaga annabi yana dan shekara nawa kenan takwas kakan nashi kakan shi ya rasu fa kafalahu ammuhu abu talib sai baffan shi abu talib wan mahaifinshi ko kanin mahaifinshi shi kenan ya ɗauke shi don ya rene shi to a hannun shi ya girma har wahayi ya fara zuwa masa walamma balaga sallallahu alaihi wa sallama al-arba'ina min umrihi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai ɗan shekara arba'in ba'athahu Allah mubashiran wa naziran sai Allah ya aiko shi ya aike shi zuwa ga al'umman nan a matsayin mai bishara da kuma gargaɗi a matsayin annabi kenan at the age of 40 faƙama bi yi khaira qiyamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsayuwan daka sosai wajen isar da saƙon da Allah ya isar da ya ɗora masa wato ta hanya mafi kyau bai yi wasa ba bai yi sakaci ba wa ballagha ma amarahu bihi rabbuhu an yuballighahu kuma ya isar da dukkan abin da ubangijin shi ya umurce shi ya isar wa mutane yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nuri domin ya fidda mutane daga duhu zuwa ga haske da wannan sakon da wannan sakon eh? duhu na zahilci zuwa haske na ilimi duhu na kafurci zuwa haske na musulunci duhu na eh, shirka zuwa ga haske na tauhidi duhu na kaskanci zuwa ga haske na ɗaukaka da izza da daraja fa'adahu kubara'u qaumihi sai manya-manyan mutanen mutanensa manya-manya idan aka ce kubara'u manya-manyan masu mulki da manya-manyan masu kuɗi to sai suka ƙulla gaba da shi ina fata an gane ko idan ka ji akabira akabira manya-manya to masu mulki da masu kuɗi to su suka kulla yaƙan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutanensa wa'azauhu suka cutar da shi wa'azau man tabi'ahu minan nasi kuma suka cutar da dukkan wanda ya bi shi cikin mutane waƙar tabi'ahu aqwamun irin nau'in mutanen da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne da ba'u duniya suka sai da duniya al akhirata suka sai lahira wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim kuma suka tsaya tare da manzon Allah Sallallahu sallam suka yi jihadi da fafatawa wajen ɗaukaka addinin musulunci nan da dukiyoyinsu da rayukansu inda ake bukatan a bada kobo ba sa rowa inda aka ce ranku muke so da jininku maza za su miƙa kansu wa nasarullaha wa rasulahu suka taimaka wa Allah matuƙan gaske da shi da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qala ta'ala ga shaidan da Allah ya bayar game da waɗannan bayin Allah lil fuqara'i Allah maɗaukakin sarki ce idan akwai zakka da taimakawa da kuɗaɗe a rika bayar da ita da sadaka a rika mika sadaka ga suwa lil fuqara muhajirina ga talakawan muhajiruna innan da suka baro makka suka zo madina alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fidda su kaga ba ce waɗanda suka fita ba aka fidda su min diyarihim daga gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu duk amma suka yi hijiran a haka yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana don neman falalan Allah ita ce aljanna wa ridwanan da yardan Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kullun cikin taimakawa Allah da manzansa suke yi mana taimaka wa addinin Allah da taimaka wa sunnan manzon Allah da shi manzon Allah in ma in person suna taimaka masa Allah ce ula'ika waɗannan mutanen da suke tare da manzon Allah sahaban nan Allah ce humus sadiqun Allah su ne masu gaskiya su ne masu gaskiya har zuciya ne musuluncin nasu har zuciyarsu ina fata an gan. ba wai musuluncin baki bane in ji Allah ko musuluncin munafukai masu ɓoye ne kafurci a zukatansu su furta musulunci a bakin su a'a Allah ce ka kuma sabihun waɗannan su ne masu gaskiya akwai shaida bayan shaidan Allah babu wastamarra fi da'watihi manzo Allah ya ci gaba da da'awarsa salawatullahi wa salamuhu alaihi amincin Allah da tsiransa tabbata a gare shi zuha a talata ashara sana har tsawon zuha a tsawon shekara talata ashara sana shekara goma sha uku a makka kenan hatta amarahu Allahu bil hijrati ila madina har aka kai matsayin da Allah ya umurce shi ya hijira zuwa madina saboda fitina da cutarwa da bala'i da musgunawa da takurawa irin na kafirai da mushrikai na makka Allah ya umurce shi da yin hijira ilal madinati zuwa ga madina allati nawwara Allah ta'ala wanda Allah ya haskaka ta ranar da manzo Allah ya shige ta daga lokacin ake kiranta al-madinatul munawwara birnin madina wanda yake haskakakke wato annabi kawai kasancewa annabi a cikin madina ina haske ne saboda nan ne wahayi ke sauka nan ne headquarter musulmi nan ne manzo Allah ke rayuwa nan ne gidan shi nan ne iyalan shi nan ne komai na shi. kaga duk wani duhu dole ya bar madina ina fata an gane ko نورها الله تبارك وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم birnin madina din nan da Allah ya haskaka ta da shigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hajara ma'ahu ashabuhu su ma sahabansa ba su bar shi a baya ba suka hijira tare da shi suka kaura wa tarakul amwala suka bar duk dukiyoyinsu da kasuwanninsu da shagunansu da gonakinsu da dukkan abin da suka mallaka na kadarori a makka haka suka wani yana da filaye manya-manyan filaye floti floti floti wani yana da manya-manyan gonaki na dabino da inabi zai ɗauke su ina wani yana da shaguna manya-manya na arziki haka manzo haka suka suka hakura da su gaba daya suka kaura madina din nan ba mai tushen dabino guda daya ba mai fili guda daya babu mai shago babu mai wani abu haka suka kawo ya'yan ma da za su kalla su ji daɗin su ma babu kuma duk an raba su da su iyali an raba mutum da su wannan fa bala'i ne ba? idan ba ƙarfin imani ba mutum a raba shi da iyalansa a raba shi da 'ya'yan shi da yake zama da su yana kallon su suna ɗebe mai kewa a raba shi da dukiya da abin da ya mallaka gaba ɗaya mutum ya bar su ya ce ya zaɓi addinin nan don su alhalin muna zamanin da zamu ga an sai da addinin don waɗannan su kuma sun bar su don addini an sai da matsayi addini don a samu matsayi a sai da addini don a samu mukami political abin nan a uh, offices amma wai kuma vice versa su gaba ɗaya waɗannan abubuwan suka sake don addini abun babba ne shi yasa manzon Allah ya kwantar musu da hankali ana isa madina sai yake to fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda yayi hijiran nan don neman yardan Allah da manzansa to babu shakka na dan hijiransa yana wajen Allah da manzansa Allah da manzansa sun karba masa amma wa man kana hijratu li dunyan yusibuha aw imra'atin imra'atan yankiwa fa hijratu ila ma hajara wanda ya don wani abun duniya kun don wata mace da zai aure ta don ta hijira ne ya biyo ta to sakamakon hijiran shi yana ga wannan abun da ya hijira domin shi to haka sahabai suka yi wa tarakul amwala suka bar dukiyoyi wal aulada da 'ya'ya, wadura da gidaje jam'u darin jam'u menene darin mu duba irin gidaje da waɗansu ke ginawa yanzu komai mutum ya dade ya gina amma a ce ya fita ya bar. ba ka gado ba zai kinkimo gado ko kushin ciyas ba injina babu su babu su haka zai tafi ka ce don musuluncin haka duk sun yi waɗannan wa zalika duk wannan abin da suka yi fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala don neman yardan Allah mai girma da kantaka walamma wasala ila almadinati yayin da manzon Allah ya isa Madina tare da sahabansa so kuma ga irin hidiman da 'yan Madina suka yi ma waɗannan bayan Allah da aka musu haka awau ahlaha awahu ahluha yan madina sai suka karbi manzon Allah da sahabai hannu biyu suka bashi masauki wa nasaruhu suka tsaya tare da shi da rayukansu da jinaninsu da dukiyoyinsu wa azzaruhu suka karfafa manzon Allah suka yi supporting shi financially ka taimaka masa da dukiyonsu da rayuka da komai abin da ake su wa'adawun nasa kullahum li ajali suka yi gaba da mutane suka kulla gaba da mutane gaba daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka fifita su yi gaba da duk wani mai kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san dole su yi bakin jini wato waɗannan sun gudu ko kuka ba su mafaka ko wato ko kuka sauke su ko ko ma ne mawai har kuna ba su kuɗi da abin nan ko terrorist a duniya ko ko kuka ba su mafaka ko yadda muke ganin abun a nan to su ma haka ne domin ƙuraisha su ne manya masu sai su abu jihar su ake jin su a duniya waɗannan da suka mana tawaye suka zagi allolinmu suka bijire mana ku ne yan menene da suka kuka ba su masauki ko to kaga ai abokin masoyin ka shi ma dole ya zaman to me maki duk su ma aka yi gaba da su don sun ba manzo Allah sallallahu da sahabansa mafaka wa wasawul muhajiri suka yi wato suka yi spending suka yi ta tallafa wa muhajirun bakin nan da suka zo bi amwalihim da dukiyoyinsu wa durihim da gidajensu jam'u darin suka ba su gidaje a raba gidaje ku zo ku zauna nan zo a sa katanga zo ka zauna nan na baka rabin gida na zo nan zo ina da waɗansu gidaje a cikin duk ku shiga bal kai bugu da ƙari wa azwajuhum har da matansu akwai wanda suka ce ku zo ni cikin iyalai na ka zaɓi wanda kake so in sake ta ta yi idda kawai ka aura haka sahabai suka yi ta musu suka ce ga dukiyansu su zo 50-50 ga gidajensu a raba 50-50 ga iyalansu ko su zaɓa ma zo ka zaɓi wanda kake so ba wai shi bane zai ce zo zan baka wata ya zaɓi wata wanda ta sha shekaru ina fata an gane ya ce wannan dama tana dab da ƙofa eh irin sadakar rigar nan sai an ga dama yana dabdabe yawa an ji irin nan din nan ya abun nan da irin to ba irin sai ya ce a kai za ka zo ne a kawo matan ka zaɓa duk sai da mutanen madina suka yi wa muhajiruna haka fakanan ansariyu alladhi lahu zaujatani ku duba duk wani mutumin madina da yake da mata biyu ya ƙulu lil muhajiri sai ya faɗa wa ɗan makka ya zo ya ce ikhtar zo ka zaɓi ayyuhu ayyuhuma shi'ita zo ka zaɓi wanda kake so cikin mata na, matana ku un sake ta bayan ta ita, fata ka zawwajuha ka aure ta ku duba bari ku da Allah ya ba da shaida ga waɗannan mutanen Madina irin tsananin soyayya da hidima da ƙauna da suka yi wa waɗannan bayan Allah. Allah wallabi na tabawa udda waɗanda suke ‘yan gida ‘yan Madina kenan wal imana wanda imani ya kafu a cikin zukatansu min qablihim kafin zuwan waɗannan muhajirun ɗin to yuhibbuna man hajara ilaihi suna tsananin son waɗannan da suka yi hijira suka same su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wato ba sa taɓa jin kyashi a cikin zukatansu game da abinda aka ba su aka ba muhajiru wa yu'thiruna ala anfusihim sukan fifita so musu abu su baƙin su muhajiruna din nan ala anfusihim sama da su yanda suke son abu walau kana bihim khasasa ko da suna da tsananin bukata zuwa ga abun sai su hakura su haɗiye su wannan kwaɗin nasu su fifita ma wannan yan uwansu da suka zo abu suke a basu Allah ce wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda Allah ya tsare shi daga tsananin rowa ta zuciya kyashi da rowa na zuciya sai ka ula'ika humul muflihun ashuhu kalmar shuhu ta fi albukhlu tsanani albukhlu shine rowa shi ya zamanto mai bala'in rowa amma shuhu yana sama da shi ma wato bayan rowan makahana. hana duk wanda zai bayar shi ma ya bi shi ya hana ina fata an gane to Allah ya ce wanda kaga Allah ya tsare shi bai da rowa a zuciyarsa bai da kyashin bayarwa a zuciyarsa to fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne mara bauta inji Allah to waɗannan Allah ba da shaida ba su da waɗannan mutanen Madina ba su da wannan a zuciyarsu mu'amalan da suka yi ma waɗannan mutanen za ka ga alaman akwai wannan abu a zuciyarsa mutumin da zai ce ga gida na zo mu raba ga gonaki na da dukiya na zo mu raba ga mata na zo ka zaɓi wanda kake so in sake da Allah akwai wannan irin sifan a zuciyarsa kwata-kwata babu kwata haka man ku duba suratul hashr aya ta tara واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى شملت الجزيرة كلها manzo Allah ya samu natsuwa sosai ya samu daman yaɗa da'awarsa yayi ta yaɗa musulunci ne yayi ta kira ta kira sai da musulunci na ya game wato tsibirin larabawa gaba daya shine arab island jaziratul arab domin ruwa yana kewaye da shi a ko'ina shi yasa ake kiran shi jazira ila an ja al-yawm al-azim har aka kai wata rana babba wanda tarihi ba ta mantawa da ita ko kuma musulmi ba sa mantawa da wannan rana, wacce ce ranan fataha Allahu fihi li rasulihi makkatal mukarrama har ranar da Allah maɗaukakin sarki ya maido da makka hannun manzon Allah aka buɗe makka manzon Allah ya buɗe makka makka ta zamanto under islam islamic government wa dakhala ahluha fil islam duk yan makkan nan da jiya jiya din nan su suka kori annabi da sahabbai yau ga sunan a musuluncin gaba daya sun shiga wadanat ba'da zalika aljaziratu alarabiyyatu kulluha li rasulillah sai ƙasashen laraba wannan gaba sai suka zama to karkashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wuka da nama shine jagora wa ba'da 23 sana bayan shekara ashirin da uku da hijiran manzo da da musulunci da da annabcin manzo Allah dama an bashi annabci yana dan shekara nawa arba'in ya yi shekara goma sha uku a ina a makka hamsin da nawa kenan yawa hamsin da uku yanzu ya zo madina ya yi shekara nawa goma ya yi sittin da nawa shine aka ce wa ba'da talatin wa ishirina sanatan bayan shekara ashirin da uku daidai minar da'awati wal jihad wajen da'awa da yada musulunci nan da yake da jihadi ja alƙadarul mahtub sai kaddaran nan ta tilas kaddara ta dole da ba mai kauce mata ita ce ta mutuwa almusaddiqu kaddara ta gaskiya ta dole ta wajibi liƙaulihi ta'ala wanda Allah ya ce ma muhammadun illa rasulun shi annabi muhammadu fa ba kowa ba ne face manzo ne shi ba Allah ba shi ba dan Allah ba shi ba wata hali ba mala'ika ba ba aljani ba ne ba wata halitta ba ne shi bai ba komai ba ne da za a ce ya bambanta da mu illa rasulun face shi manzo ne dan sako ne na Allah kan khalat min qablihi rusul kuma manzanni masu irin saƙonsa sun wuce gabaninsa shin afa in mata idan yau annabin nan ya mutu auku kila ko aka kashe shi in kalabtum ala aqabikum shin za ku juya ku yi ridda ku bar musuluncin nan don yau ba annabi to Allah ce wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya musuluncin nan baya falai yadurra Allah shay'an ba zai cutar da Allah da wani abu ba wa sayajzi Allahu shakirin Allah zai sakanta ma waɗanda suke kan musuluncin suke rike da shi ai da ya mutu wasu sun yi riddan kuwa ko ba haka ba to kaga ayan ka nuna eh akwai waɗanda cewa lalle za su juya bayan ya mutu amma wanda suka yi riko da shifa Allah ce su zan sakantawa suratu ali imran aya ta 144 وكأنما أظلمت الدنيا عند هذا الحادث الجليل wato a ranar mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai duniyar dan ta zamanto gaba ɗaya cike da duhu a wajen sahabai da zuwan manzon Allah sai ya mai da Madina mai menene haske saboda manzon Allah ran da manzon Allah ya fita Madina sai ma kowa duhu yau ba fitila a tsakanin su inda hadha al-hadith al-jalal yayin da wannan babban al'amari ya afku wa kaifa la yakunu kadhalika ta ya za a yi ba zai zamanto wa mutane duhu ba wa rasulu sallallahu alaihi wa sallama alhalin manzo Allah sallama ga abin da yake idza asaba ahadakum musibatun idan musibar mutuwa ta samu ɗayan ku. idan mutum yana zaune sai aka ce mahaifin shi ya rasu ko ya rasa mahaifiyarsa ko ya rasa ɗansa ko ya rasa ƙaninsa ko wansa ko wani nasa manzo Allah sassale ce to falyadkur musibatahu bi ya tuna da nima irin lokacin da ya rashi na da akwai wanda ya fi dawwama a duniya ba zai mutu ba da annabi amma tun da ya mutu to shi ke duk randa ta rasa wani naka ya mutu manzo Allah ce eh, ka tuna a to fiyayyen halitta ma ya mutu waye wani da ba zai mutu ba ina fata an gane ko yace sai manzo Allah ce mutuwa ta ta zamanto muku darasi mutuwar manzon Allah ta zama musiba da bala'i da bugarwa da rikitar da kwakwale domin har sai dina Umar zari ta ku biyayi ya imauce ya rikice ya ce manzo Allah yana nan ana cewa ya mutu ya ce ka ta hankalinka ya zare ka kuma ya ce un sake jin wani ya buɗi ba ke ce manzo Allah ya mutu sai da wannan aya kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yasura Allah wa sayajizillahu shakir wato sahabai da suna karanta wannan aya sai suka ji ta kamar ranar ta sauka sai ta ga duk inda mutum yake a Madina kawai sai maimaita ta yake yi abun fada gaske ne ashe ga ma aya abun fada gaske ne ashe ma ga ma aya sai ayan ta zamanto abin karantawa kawai ko ina to manzo Allah yace idza asaba ahadakum musibatun ai musibatul mauti idan musibar mutuwa ta samu ɗayan falyadhkur musibatahu bi ya tuna musibar rabuwan shi da ni domin fa innaha a'zamul masa'ib rasuwan manzo a tsakanin al'umma shine mafi girman bala'in musiba to ka rika tuna da manzon Allah karɓawa alamu alaikum akar makalla wani ya rasu akar makallahu ya rasu illa malam malam ya rasu inna lillahi wa inna la ila kai kai kai ba malam kuna sun mana manzan Allah maka ya rasu manzan Allah maka ya rasu ya kace eh to gaskiya ayyo Allah babana ne babana ne ya rasu ina zan shiga ta kai annabi maka ya rasu sai ka ga wuta eh a to eh wanda ya fi baba ya rasu a ciki na fata an gane shi yasa manzo Allah ya ce ku rika tuna in musibar mutuwa ta samu ni ku rika tuna da mutuwa ta ta ce babban musiba falam yusabil alamu منذ خلق الله الخليقة Allah Ubangiji bai taɓa jarraban duniyan nan da wata musiba ba, منذ خلق الله الخليقة ترانا دا ألا يحلق شدان أدم أدورا قصا تدان أدم بيتبع دونير دان أدم بتتبع هقوى دا وتئر مصيبة دا تفي جرمان من مصيبة موت رسول الله irin girman musibar mutuwan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam فهذه فاطمة بنت نبي صلى الله بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات da Fatima ma ƙyar manzon Allah sallallahu bari ku ji abin da ta furta lokacin da ta ga mahaifinta ya rasu ce ya abata, ya babana, a أجاب ربا دعاه ya amsa ubangijin da ya kira shi ya abata ya kai babana fi jannatil firdausi ma'awahu wato makomansa cikin aljannar firdausi ne ya abata wayo babana ila jibrila nan'ahu wato muna mika ta'aziyyan ga jibrilu wato shine mutumin jibrilu ya tafi kenan wanda suke gudda kullum 23 years ana communication jibrilu ya sauka yau ya sauka shekaran jiya jibrilu ya zo a manzo Allah da wahayi manzo Allah yana gana da jibrilu an ka kaza manzo Allah ana saukar masa 23 years shi ne ta ce muna mika ta'aziya maga jibrilu wa hada Anas binu Malik ga Anas dan Malik kadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullahi sallallahu alaihi al-madinata wato a ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina A adaa minha kullu shay duk wani abin da ka sani sai da yayi hasken shigowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai yi haske ba falamma kana yau yawmu alladhi mata yayin da ranan mutuwarsa ta zo azlama minha kullu shay duk wani abun da da yake da hasken nan sai yayi duhu kuma wa ma nafadna an rasulillahi sa'al aydiya yace ba mu taba kakkabe hannunmu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa inna la fi dafnihi wato muna cikin binne shi yace hatta an karna qulubana sai da wato muka musanta wa zukatan mu cewa manzo Allah bai mutu ba wato basu yadda ba fa basu yadda ya mutu ba har aka masa wanka basu yadda ba har aka sanya shi alikafani basu yadda ba har aka sanya shi yace sai da muka fatura kasa muka tattabe hannu da koran jikin mu muka dawo a'a ya fara sun fa kenan irin wannan rikicewa ka san akwai wani a mutuwan da in mutu ya rikice kai a'a kana nan su ma ne dogon su ma ne likita ya mari likita ce su ma ne likita ta za ka zo ka ce mu ya mutu likita eh? kai likita ne makuwa ka ji wani fawai yana wani irin likita ne wani eh? ya shaƙe likita ne kace <laughs> tap irin wannan rikicewan fa ya ce ba su sai da suka binne shi suka kakkaɗe hannu da dama tuna aka zama ga fa inda yake zaman babu shi da haka da haka fa har aka yadda fa hankali ya dawo jiki cewa e ya mutu fakir eh fa ya mutu wallahi haka mutuwa take wani in yara sun yana ta gida ta ya tafi kamar yana sai ka ga ɗan takalman shi bai sa su ba eh, ina jin zai sa an jima shuru ba inda suke ya ta ɗan riguna a makale a hanga kaman zai sa shi kamar zai sa shi ya ta ga wani kamar shi ina da haka da haka har mutum ya gamsu lallewa ne fa ya tafi irin rikicin da sahaban suka yi ku ji irin maganar da suka yi yace wa hadha abubakar yaqulu li umar ku ji irin kalaman da sayyidina abubakar ya faɗa wa umar ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in faliq bina ila ummi ayman ya umar mu kama mu kama hanya mu je gun ummu ayman ummu ayman ita ce kanwar mahaifin manzon Allah ummu ayman yace mu je gun ummu ayman na zuruha mu kai mata ziyara kama kana rasulullahi sallallahu alaihi zuru yazuruha kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta man ta haina ilaiha bakat da muka je ni abubakar da umar ta kalle mu ta saba ganin mumunawa duk inda aka ce manzo Allah za a ce abubakar da wa da umar duk inda aka ce umar za ka ji an ce abubakar da manzon Allah duk inda aka ce umar a abubakar za a ce da umar da manzon Allah to sai ta ga mu biyu muka ce sai ta ga minus one sai ta fashe da kuka kawa sai ta fashe da kuka faƙala laha sai suka ce mata haba ma yukiki me sa ki kuka ta ce ma inda Allahi khairul li rasulihi sallallahu ta ce inda manzon Allah ya je abinda zai je ya can ya fi alheri sama da da yake nan aljanna ne fa aljannan firdausi ne fa kana ta ce eh, na sani ma abki Allah a a'lamu anna ma inda Allah khairul li rasuli ba wai ina kuka bane don ban san abinda inda Allah ya kira shi ya fi nan bane ba wai don ban san haka bane a'a walakin abki sai dai abinda ya sa ni kuka shine annal wahaya kafin kata amina samai daga yau wahayi ya yanke daga sama alaƙar sama kuma da ƙasa na wahayi ya yanke babu yanzu wani abu kuma fahayyajat kuma alal bukai sai wannan su ma sai ya harzika su sai wannan shi ma sai ya sa su kuka kawai alal bukai faja'ala yabkiyani ma'aha sai su ma suka zauna suna ta kuka tare da ita na fara da kwana biyu kwana biyu a ce ku zo ku zo wahayi ya zo manzo Allah yana kiran ku sai a zauna ga abin da Allah ke kaza kaza a tashi cikin jin daɗi wani sa'i da safi a ce ku zo ku zo da dare fa a yi manzon Allah wahayi yana kira a je a ji new tidings sababbin abin nan wahayi wata rana ana cikin aiki a ce ku jira yau da azaha manzon Allah ce akwai wahayi ya sauka ku zo wani sa'i da yamma da magrib wani sa'i bayan isha kullum ma malam cikin samun daɗaɗan labarai daga Allah to yau ya yanki ila abadil abadi ila abadil abadi ba wannan wa hakaza intaqalat hadhihi an-nasmatu haka wannan ran an-nasmatu rai haka wannan ran ma malan ya koma an-nasmatu at-tayyiba ay ruhu an kamar yadda Allah ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki annafsu innan shine annasmatu shine arruhu rai haka ne wannan tsarkakakken ran in takala ya kaura ya bar duniyan nan gaba ɗaya ya koma ila bari'iha zuwa ga mahalicin ran shine Allah wa baqiya dinullahi fil ardi addinin Allah shi kuma yin remaining a nan duniya a nan doron ƙasa shi manzo Allah ya tafi addini ya tsaya a nan saura falle ɗaya kaɗan ne shi yanzu manzo Allah ya ne ya rasu to shi ne faslul awwal khilafatu al-khalifati Abibakar ne siddiq sai khalifancin abubakar siddiq ya ɗare kujera min sanatin wato a shekara ta goma sha ɗaya kun ga manzon Allah ai shekara na yayi a Madina goma cik to kun ga Abubakar da manzo Allah ya cika goma Abubakar ya hau kun ga ya hau a ta shekara ta nawa sha ɗaya kenan kun gani kun ga ta sha ɗaya ila falafata ashara zuwa shekara ta goma sha uku shekara na yayi biyu sai dina Abubakar ya kai shekara biyu yayi hijiriya to za mu karanta wannan shafi tamhid domin yana da alaka da wannan shi ma shimfiɗa ne lamma ulina yayin da aka sanar ko ina cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu labari ya game ko ina ja'a abubakar siddiq abubakar siddiq sai ya ji labari sai ya taho min mina sunhi Mina as-sunhi in bracket al-awali as-sunhu suna wata anguwa ce can ku duba makanun qaribun min al-madina waje ne kusa da madina as-sunhu yanzu ya haɗe ma fihi zawjatuhu habibatu bintu kharijata binti kharija a can sulhi din yana da wata mata shi ta sayyidina abu shi sayyidina abakar yana da wata mata mai suna habiba yar kharijata to can gidanta yake ranar hala a can yake ko ya kwana sai labari ya zo masa sai ya taho daga nan fa kashafa yana shigowa kai tsaye ɗakin na na aisha ƴarshi domin a cikin ɗakin ta manzo Allah sallama ya rasu a nan aka mai wanka a nan aka binne shi manzo Allah ce mu annaba inda muka mutu ba a maza da mu nan ake binne mu sai dan abakar ya zo kai tsaye fa kashafa an wajhi rasulillah sai ya dan kwaye mayafin da aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya kwaye fuskansa ya kalli manzo Allah fa qabbalahu baina ainai sai Abubakar ya sa baki haka sai ya tsumbaci tsakanin idan shi nan daidai nan sai Abubakar ya tsumbace shi haka yace ibta ibta ko yace bi abi wa ummi yace na rantse yace a bi abi da ummi wato uwa uwata da ubana su zamanto fansa a gareta, ta ibta hayyan wa mayyita ka tsarkaka kana raye haka na mabayan ka mutu a tsarkaka kake a raye kuma haka mabayan mutuwan ya dan tsumbace shakar a nan daidai fuskar shi mahaɗan gidan shi din wa أبو sai rasulullahi sai صلى الله ya وسلم أبو بكر سيما يدما يافين sun maƙama fa sa'idal mimbar sai sai dina abakar ya tashi sai ya hau kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi shi ya je ya yi confirming ne tabbas manzon Allah ya rasu da ya je ya ga tabbas manzon Allah ya rasu sai maza ya hau mimbari ya yi addressing sahabai ya kwantar musu da hankali ka san in aka rikice wani sa'i sai da nasiha to sayyidina abakar ya hau minbari fa qala sai yace man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut yace to wanda dama yake musuluncin nan don muhammadu wanda yake dama bauta wa muhammadu yake yi ba don allah yake musulunci ba to fa inna muhammadan qad mata yau muhammadu ya mutu wa man kana ya'budu allah wanda dama Allah ne yake bautawa to fa inna Allah hayyul la yamut shi Allah nan rayayye ne baya mutuwa sai ya karanta wannan ayan wa qala sai sayyidina Abubakar ya kara da cewa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul shi Muhammadu ba kowa bane face dai manzo ne ba wata halitta bane da bata mutuwa shi yadda yan adam yake haka yake bambanci shi da yan adam illa rasulu shi manzo ne kawai wanda karkalar min qablihi a rusul manzanni sun zo gabani shi su ma sun mutu in so nashi ne zai zama to sabon abu afa in mata au qutila yanzu idan muhammadun nan ya mutu ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku bar musulunci nan ku juya masa baya wa manyan yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a lalle wanda ya juya musuluncin nan baya ya bashi to ba zai cutar da Allah da komai ba kansa yayi wa shi yayi asara wa sayajzi shakirin Allah zai sakanta masu bode masa masu rike Allah da gaske fanashajan nasu ya haba sai mutane suka ƙara kuka suka wa kharaja ashabu rasul ya safi shawari sabon manzo Allah suka fita a kan titina lunguna hanyoyi haka suka bazuma illayuka haka street yuraddiduna hadhihi alaya suna ta maimaita wannan aya kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul mata aw qutila kan kawai suna ta maimaita ta suna yawo suna ta maimaita ta yaqulu anas ga abinda Anas ya ce sahabi mai albarka ya ce wa ka annana lam nasma'aha illa fi zalikal waqt wallahi ka ce ayan nan ba mu taba jinta ba kamar lokacin da aka saukar da ita sai ta zamanto ba kuwar aya a kudnin mu wanda kowa yake maimaita ta ma'a annan qur'ana qad kamala duk da cewa alqur'ani ya cika domin manzo Allah bai mutu ba sai da alqur'ani ya cika akwai fa wannan aya a cikin alqur'ani amma kawai saboda fassaran ayan ya zo practical in reality shi sa kawai sai suka ganta kawai sai ta zamanto ta fi zama a kunnin su sai ta fi kawai kama harcin su sai maimaita ta ake sai maimaita ta ake ka san haka jama'a suke wata in aka ja wata aya ya ce da su ne tafi ayar da su ne su ne sun shiga uku to sai ran da abun ya same shi ce tabbas inna anzalnahu fi lailati ya rika maimaita ayan nan ya rika maimaita ce ashe tabbas wannan ayan tana aiki da ba yana ganin ba ta aiki a kan shi kuma ba za ta yi ba da suwa ne take yi da suwa ne take yi ta sai ran da abin da yake din ya same shi abin da ayan take ce ku yi hattara ku daina kaza kaza zai same ku daina kaza kaza zai same ku yana yi sai ran da ayan ta same shi tsaf abin da yake ya same shi don ya ga ya shafe ayan yana maimaita ta sadakan lafi Allahul azim sadaka Allahul kamar lokacin da Buhari ya samu mulkin nan الله أكبر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء أنجا أمبغا أمبغا أمبغا الله أكبر صدق الله العظيم الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء ranar ne aka ga fassara amma da can ba a yadda bane ai Allah dabara ne da iya plan da iya kaza da nera da kaza ne ke bayarwa ranan ne sai kaji ana ta lallai qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allahu akbar Allah ya gaskiya yanzu ne aka tabbatar ayar ashe tana ina fata haka zaka tara in abu ya samu tun idan wani mutum ya rasu wani nashi ya rasu mutum ya rikice eh, ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس إذا دوك متن تقوني سيرك سنة آية داباك أي كسر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع يا جنين واتي ونقص من الأموال ونقص من الأموال صدق الله العظيم ونقص من الأموال ranar fa zai ga ayan ta, to ba zai manta da ita ba ko a cikin bacci ke ka da shi salamu alaikum tashi tashi me wa nafsin al amwali zai ce da tawayan dukiya ya san ta kawai ya san domin ya ga menene fassarar ta practical shi sa sahabai suka rike wannan ayan ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw in qalabtum ala aqabikum sun ga ta tabbas ina fata an gane ko Allah ya ce wallahi kaman ba mu taba jin ayan ba sai wannan lokacin ma annal qur'ana al duk da cewa fa alqur'ani qad kamula ya cika fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi ya cika a zamanin manzo Allah wa qabla wafati kafin ma manzo Allah ya mutu al qur'ani ya cika gaba daya har manzo Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu la alaikum, wa raditu lakum al islam dinan wa ma'a duk da haka fa inna hadhihi al-aya sai wannan ayan in particular badat wa ka'annaha tun alayhi sai ayan ta zamanto to kaman sabuwar aya da yau ta sauka kaman da bata sauka previously lokacin manzon Allah ba kamar yau ne da Abubakar ya karanta ta ta saukan ma al'umma Waka ka'annahum lam ma'uha kabla hada kabla zalika kaman ba taɓa jin wannan ayan ba kafin mutuwar manzon Allah min shiddati sadma saboda tsananin menene kaduwa kawai da rikicewa na mutuwan manzon Allah wa hiya khabar wafatin nabi shine rikicewan jin labarin annabi ya rasu وقام العباس بن عبد المطلب عبد المطلب سي عباس بن عبد المطلب wa aliyu kun ga abbas dan abdul muttalib baffa ne na manzon Allah wa Aliyu ibn abi talib ali ibn abi talib dan baffan manzon Allah ne su ƴaƴan ƴaƴan menene ubani wa fadl ibn abbas da fadl dan abbas kuma shi ma dan ubani da manzon Allah sallallahu wa akharuna da waɗansu to su suka jibinci tafsil su suka jibinci wanke manzon Allah blood relatives nashi ina Abbas dan Abdul Muttalib da Ali bin Abi Talib da Fadl dan Abbas waɗannan su suka zo suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa takfini kuma suka sanya shi al-kafan hatta yusalla alaihi har don a masa sallah wa yudfana abin shi bi abi huwa wa ummi uwata da ubana su zama to fansa a gare shi in ji mawallafin littafin nema haka wa zalika li'an al-abbasa huwa nabi me yasa aka yi selecting aka zaɓi waɗannan mutane su wanke manzo Allah ce su za su wanke shi su za su sanya shi a littafani yace ga dalili domin li'an al-abbasa huwa ammun nabi domin abbas baffa ne na manzo Allah wa aliyu ibnu ammihi aliyu kuma ɗan baffansa ne wal fadlu ibnu ammihi Ɗan baffansa ne shi saboda haka fakanu hum aulan nas su suka fi kowane mutum cancantan su wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko kamar in wani ya rasu a ce waɗansu a ina wane shi ina wane shi su zo su wanke shi amma ya ai tabar limamai ai tabar wa limamai mutu ya mutu ya kaga ka je ka samu gida a cike da matasa zarata zarata eh, salamu alaikum akramakallahu wa ana neman kaza babar yaro ana neman aure kai za ka mai wanka ku ba a karan kalla abin ba mu yi kara duk wannan maganganu ne asalin mutum relatives nashi ya dace su binne su in sun ga wani abu a tare da shi ba za su yi exposing ba amma ai ba kwa lura a kabari in aka je za a sanya shi a ce ina wane shi ina nan kan za su kama da yake akwai jama'a a haɗe suna kallo in ma abun kamawa ne jama'a suna kai amma a ɗaki su kaɗai ne wajen wanke shi kaga ba kowa ai to duk wannan abin da ya dace ko ne musulmi ya koya ne rage aiki ne baba ya rasu tun dare tun karfe tun dare wai sai da asuba in ayi sallah asuba za a nemi wani ya je wanke shi duk zaman nan da yi da an rage mutane aiki an wanke shi an sanya shi an yi komai a hai a kawo shi kawai sai a je sha karfe ɗan dare ana buga gida wai wane fito za ka je ka wanke gawa ne irin waɗannan abu ya kamata a koya a samu likkafani sosai a gida samu likkafani sosai a gida in kana da yadu duka su shadda su boil su menene sai ka ɗora likkafani a kansu shi wannan na lahira ne wannan na duniya ne amma kawai sai dai shaddoji a gida kawai an sun sha dinki da sashi da kafa ma in an tashi sai dai a yi ta bi a je masallaci a je masallaci kaza to Allah wani ya sa mu dace Allah wani ya mana muwafaqa ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh